وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wanda ya dace da garin sha takwas ga watan april na isa 2021 maratan ukura allah maɗaukacin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin ramadan a wannan masallaci namu na usman bin fodiyo muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Ga mana jagora kada mu ce komai sai abin da ya dace da shari'arsa sai abin da ya dace da alkur'ani da sunna sai abin da zai yarda da shi madaukakin sarki kuma muna roƙonsa wannan zafi da muke cikinsa ya sauke mana wannan zafi da mana baiwa ya sauka mana da ruwan sama shi kadai shi ne mai saukar da ruwan sama muna roƙonsa muna ƙasƙantar da kai gabansa ya azurta mu da ruwan sama yadda za mu ji sanyi kamar da muka saba za mu amsa tambaya ɗaya ko biyu tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin ɗaga hannu cikin addu'a bayan an idar da sallam to farko dai yana da kyau a kan cewa bayan an idar da sallah akwai abubuwa da ake yi ba a su addu'a limana addu'a haka ana su zikirorin bayan sallan farilla ko zikirorin bayan sallah amma ita addu'a da mutum zai yi domin ya nemi wani alherin duniya ko alherin lahira misali alherin duniya yana roƙon Allah maɗaukin sarki ya ba shi lafiya ba da lafiya yana son Allah ya ba shi lafiya ko Allah ya ƙara masa lafiya ko ba su suka sun dame shi yana roƙon Allah maɗaukin sarki ya buɗa masa hanya da zai biya waɗannan ba su suka ko yana son buɗi a kasuwancinsa misali an wurare masu kama da wannan waɗannan ana yin su ne a cikin sallah a ƙarshen tahiyar wata abin mamaki shaidan saboda ba a bacci kuma yana gudana cikin jikin mutum kamar yadda jini yake gudana cikin jikinsa kullum ƙoƙari yake yi ya ga cewa ya raba mutane da asali ya kai su wani reshe haka yanzu shi yana wani yana ganin sai ya gama sallah din nan ne yanzu zai kusanci ubangiji kuma ya kaskantar da kai roƙi Allah madaukakin sarki alhali addu'o'i irin wannan cikin sallah ya kamata a yi su domin a lokacin ne mutum yake ganawa da ubangijin kuma wannan baya daga cikin babin abin da za a ce ba za a shigo da zancen mutane cikin sallah ba domin addu'a na wa'annan bukatu ana kiransu nau'i na ibada wani abu ne da ke kaskantar da kai kamar Allah madaukakin sarki da babu mai biya maka irin wannan bukata sai shi Allah madaukakin sarki saboda haka nau'i ne na ibada ah, imam bukari ya rawaito hadisi da imam ahmad da wasu malaman hadisi daga abdullahi dan abbas ah, abdullahi dan mas'ud yace kunna kunna idza kunna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance idan muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a salati a cikin sallah kulla assalamu ala allah min ibadi assalamu ala fulanin wa fulan mukan ce aminci ya tabbata ga Allah daga bayansa aminci ya tabbata ga wani da wani فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا تقولوا السلام على الله kada ku ce aminci da baka da Allah fa inna wa salam Allah shine aminci tabbas daga cikin sunayen Allah masu kyau akwai assalam walakin Kulu, amma ku ce wato annabi kenan yana koyawa musulmin duniya tahiyya ku ce التهيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الذي يتي فإنكم إذا قلتم إذا كن فإيا دنا لنشيك فلا أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض وأنا أدبر سيتشاهد كل باوة لكي تكون السماء ko kowane bawa da ke tsakanin sama da ƙasa sannan kuma ku ci gaba da faɗa cikin tahiyyar ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو bayan an gama tayya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasul eh, abduhu wa rasuluhu ثم يتخير من الدعاء sannan shi mai sallah sai ya zaɓi addu'ar da yake so addu'ar da tafi bayan sha'awa wato abin da yake damu kamar da abu na ce idan lafiyar jiki ne yake bukata idan wata dukiya ta halal yake bukata idan wani buɗi na kasuwanci yake bukata duk ta bukatunsa da aka sani irin na mutane to sai ya roƙi Allah fa yad'u sai ya roƙi Allah a wannan wuri a wannan lokaci nan ake roƙon Allah masu bukatu duk kowa ta tsara bukatar su yanzu yana cikin sallah yana gana da ubangiji a wannan lokaci ya kamata ya roƙi Allah an fahimta sahabi Abdullahi dan Umar da Urwatu ibn Zubair kowanne daga cikin su ya ce inni la'adu fi salati ni na kasance ina addu'a cikin sallata a irin wannan wuri ke hatta li sha'iri himari har ma da sha'ir da nake ba wa jakin gidana sha'ir wani nau'i na abinci ba mu da shi nan. yana nan jajaja kamar jajjawa amma shi kwayansa kana ne suna da ba su da kauri ana kiransa sha'ir saboda haka ana ba dabbobi su yana nufin a wannan lokaci na kan yi addu'a hatta abin da ya shafi sha'ir wato bukaci samu sha'ir mai kyau rika bawa jakina Allah ka bani sha'ir mai kyau bawa jakina hatta li sha'ir mali. wa min baiti da ma gishirin da zan dafa abinci na Allah ka bani abin gishiri mai kyau an fahimci abin kuma wannan ita ce masabar malik ta ce makabar shafi'iyya da wasu jama'a da yawa abinda suka ce wani abu ne da ya dace da shari'a mutum ya yi addu'a irin abin da yake so na al'amarin duniyansa ko al'amarin lahiran a irin wannan wuri da saboda haka mai tambaya kan cewa idan aka yi sallama wato bayan sallan ana addu'a za a ɗaga hannu a nan ya kamata ya fahimta ba ma wurin addu'a ba ne irin wannan addu'a da yake nufi ballantana ma har a kai ga maganar kuma zai daga hannu a irin wannan addu'a kuma zai daga hannu ba a wannan addu'a abin da nake so in ce ke to shi wannan wuri na bayan an sallame akwai zikirori ga sunan suna da yawa irin su astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ayi so uku irin su allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya jalali wal ikram irin waɗannan addu'o'i ga mace da namiji liman ko mamu idan liman ne waɗannan sai ya juya ya fuskanci mamunsa ya ci gaba da kawo wasu zikirorin ko irin su la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir irin su la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko yuhyi wa yumiitu bi yadihi al-khayr sa'an dai addu'o'i irin waɗannan su ake yin su su ake yi lokacin da aka sallame daga sallah muna fata Allah ya taimake mu arama bismillah بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا بنصره ورزقهم من الطيبات لعلكم تشكرون نعم واذكروا كتنا يا كو الأمة المسلمين يا كو صحابة من الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ أنتم قليل a lokacin da kuke yan kaɗan muttaba'atuna fil ardi da ake ganin ku masu rauni a duniya musamman lokacin da wuce makka kowa na yin abin da ya ga dama da ku ana cin mutuncin ku ba ku da bakin cewa hmm? ai arabu makka lokacin da wuce makka takafuna kuna ma tsoron an ya takaffafa bikin nasu wato mutane su wacce ku su ci ku ba ku abin da za ku iya yi ai ya ku kuma kuna tsoron kafure su kamo ku da sur'atin cikin gaggawa ku tuna da irin wannan yanayi da kuke ciki a da zaman ku a makka shekaru goma sha uku kuna cikin tasku amma fa'awa kun ilal madina allah ya dawo da ku madina ya rufa muku asiri wa ayyadakum ay qawwakum ya karfafa ku bi nasrihi da taimakonsa yau ma a ranar badar kuna kan tsiraru ma a ranar badar ɗari uku ba ku da isassun makamai amma kuma kuka rinjaye mutane dubu wanda suka fito da shirin yaƙi soji tare da isassun makamai kuka rinjaye su ai mu ka karfafa ku ta hanyar nasarar mu da muka ba ku bil mala'ikati wa ghayrihim da mala'iku muka turo mala'iku suka muku yaki wa razaqakum min at-tayyibati sannan kuma har yanzu shi Allah madaukakin sarki ya azurta ku da dadan abubuwa ma'ana azurta ku da ganima al-ghana'im ku tuna da wannan ni'ima kuma Allah ya muku wannan ni'ima da Allah kun tashkuruna domin ku gode masa a yi ni'amahu domin ku gode kan ni'imomin nan da ya muku wata jibu na da a wata ku amsa kiransa ila ma ya zidukum hayatan ku amsa kiran da yake muku zuwa ga abin da zai kara muku kyakkyawar rayuwa rayuwa ku ta zamanto mai amfani wa yazidakum min ni'amillahi kuma lokacin da ya kira ku zuwa ga abin da zai kara ku samun ni'imomin Allah maulakum wanda shine dama maulanku wato majidincinku shehin ya ce kuma innal amwala sannan da yake su dukiyoyi wal aulada da kuma ƴaƴa qad ido al-insana al-istijabati ta yiwu su tsare mutum su zaunar da shi su hana shi amsa kyakkyawar kira kai kaufan ko don tsoron kada ya rasa dukiyar wa bukulan ko don saboda rowa kada wani abu ya taɓa dukiyarsa ai wa bukulan alaiha wa shafaqatan da kuma tsoron kan dukiyar ta kare kamar hasara kamar da dai ya faru li abi lubaba ga wani sahabi cikin ansarawa da ake kiransa abu lubaba mai suna marwan na abdul munzir kama abin da ya faru da shi me ya faru da shi eh abin da ya faru da shi shine wa qad ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wa wasallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aika shi ila bani quraiza zuwa ga bani quraiza wasu yahudawa ne da suke madina kusan lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina ya zartar da madina akwai yahudawa da yawa akwai kabilar nabir akwai ƙayyuka akwai ƙuraiza wayannan su suka fi yawa sa'annan kuma ga larabawa abin nan aus da kazarci saboda haka lokacin da annabi sallallahu alaihi ya zo madina yanzu shine jagora saboda haka annabi ya rubuta abin da ake kiransa wato wasiqatul madina ko dasturul madina a larabcin zamani ko constitution na madina aka bayyana da haƙoƙi dake dake ga haƙoƙin uh, musulmi ga haƙoƙin wa'inda ba musulmi ba yahudawa ko wasu yahudawa da suke madina a ƙarƙashin daular musulunci ga yadda duk abubuwa suke kowa ga haƙƙin daula a kansu to shaninka da bai hude a kwana a tashi sai suka fara wa wato annabi sallallahu alaihi wasallam zagon ƙasa domin suna ganin cewa bai kamata ba a ce yanzu ba su ne za su jagoranci ba tun da kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yahuda na madina mutane ne manyan manoma sannan kuma manyan 'yan kasuwa musamman wajen harkar sai da abin nan zinari da azurfa da sauransu da da kere-kere kan abin da shafi zinari da sauransu to an samu matsala da abin nan banu nabiyu a shekara ta biyu sun ha'inci annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya je domin eh, sun kashe wani abin nan balar wani musulmi ya je wurin su domin a yi sulhu musulmai biyu domin a yi sulhu a ga za su biya biya suka yi yunkurin shi ma su kashe shi to daga nan dai su aka je aka musu kofar rago domin sun karya alkawari ƙarshe suka ce a sasanta a yi sulhu su su bar madina saboda haka suka bar madina sun koma khaibara khaibara wuri ne na yahudawa dama saboda haka sun bari madina sun koma khaibara kafin su koma khaibara yahudawa bar madina ba wata matsala tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam ba komawa bar madina khaibara nan ma kuma dai ya zamanto abin nan suka ɓata khaibaran suka ci gaba da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sharri da sauransu su wa'innan wani biyu su ne suka yi ta kutun gwila da yake masu arziki ne masu kuɗi suka yi ta ƙoƙarin zuga larabawa duk inda suke suka yi ta jan hankalinsu a haɗa yaƙi yaƙi na taron dangi inda za a zo a gama da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi gaba ɗaya a huta suka kashe kuɗi suka je suka samu ƙuraishawa suka ga musu ga manufar su su ma ƙurai suka goyi ba su tunda su ma suna da maslaha kan haka har suka haɗa sojoji wajen dubu hudu suka je wajen ga stan ta wajen su najar nan ma aka haɗa sojoji wajen dubu shida a almin dai an haka haɗa wajen sojoji dubu goma sha biyu aka zo aka yi wa madina kofar rabu to su bane ƙurai ba har kafin wannan lokaci na yaƙin kamda taban kun san yaƙin badar an yi shi shekara ta biyu bayan hijira a ramadan ko kamar da muka yi bayani sannan a shekara ta uku aka yi yaƙin mai aka yi yaƙin uhud to a shekara ta biyar nan ne aka yi yaƙin khandak ko yakin ahzab wanda su yahudawan banin nabilun kusan su suka jagoranci hada wannan kawance na larabawa da yahudawa a zuwa da annabi ba to banu ƙuraiza suna nan tare da wannan alkawari da aka yi tun wannan constitution na madina suna rike da shi amma lokacin da aka zo aka yi wa madina ƙawanya sai suka tsammanin cewa kada su yi babu a zo a share annabi da musulmi su ma kuma ya zamanto su ma su shiga tasku saboda haka suka cewa dabara da zai kamata su shi ne yanzu su ma su shiga wannan kawance ta yadda suka bata rawan su da tsalle to su wa'in nan taron dangi ko abin da ake kira ƙungiyoyin abin nan eh, larabawa da haɗakarsu da yahudawa sun zo suna madina kofar rago na wajen mako uku mutanen madina tabbas sun sha wahala su wannan mako uku ta harkar yunwa tun da an musu kofar rago alhamdulillahi musulmi sun shirya mayaka da ba su kasa dubu uku ba kuma sun tona abin nan ganuwa ko dai cikin kwana bakwai ko cikin wajen cikin wata guda kafin ma a kawo masu hari tun da an samu labari to Allah maɗaukakin sarki kamar da ya zo cikin suratul azab shi ya musu wannan yaki da yake lokacin sanyi ne sai ya turo wata iska mai tsananin ƙarfi ga tsananin sanyi duk ta wata tuttuɓike su ga sanyi bayan da za su dole ne suka watsa gaba ɗaya gangamin ya watsa shawa suka gudu suka ga musiba ta ta su suka gudu suka wa makka mutane su najar al suka koma mutanen abin nan ko ta ina dai kowa ya koma to yanzu wani ne ya zama cikin mushkila banu quraiza duk da su da fasna madina yawwa saboda haka Allah ya ce to maza musulmi su je su yi wa banu quraiza kofar rago sun samu alƙawari ganin suna ga za a gama da musulmi kuma ga yadda Allah ya hukunta to a nan sai Allah matsaya eh, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika da Abu Lubaba mai suna Marwan bin Abdul Munzir ya je ya gaya musu cewa in suna bukata wato su sauka akan hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu ma'ana su yadda duk hukuncin da annabi ya ga dama ya yi musu to shi bane rubaba da ya je sai ya samu matsala wanda wannan shine kiyara ha'inci da ya samu saboda su ne kwarai da suna lura masa da yana da harkar kasuwanci da su yana da dukiya a wurinsu to shi da ya ce musu to ga saƙo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun amince ku sauka ku yadda da irin kunci da zai yanke muku amma kuma sai sa ga masu cita amma fa ina ga muku in ku yadda da wannan hukunci hukuncin da ya ga dama ta yi yanke muku hukuncin duk a kashe ku ko maza kaga wannan ya yi kiyana ya yi abin da bai dace ba ba nan da nan ya faɗa ku ya zo ya ɗaure kansa a masallaci da sarka ya ce bai shi ba zai kunce kansa bai da ko ya kunce shi ba sai abinda annabi ya ga dama ya yi da shi sai annabi ya kunce shi da kansa ka wannan lokaci Allah ya karɓi tubansa bayan ya horar da kansa da kansa tun da ya ɗaure kansa da sarka a masallaci to ne ma da yake cewa a nan kama hasala li abi lubaba kamar yadda ya faru da abu lubaba marwan bin abdul munzir wa qad ba'athahu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ila bani quraiza zuwa bani quraiza liyanzilu ala hukmihi domin su sauka wato su karɓi hukuncin da duk zai yanke musu tattasharuhu suka ce to kai abokinmu ne a lubaba Tunda da ma dukiyanka kusan mun lura da ita harkar kasuwancinka duk muke lura da su mai kake gani fa ashara ilaihi sai musu ishara ce kai amma kun karbi wannan hukuncin kusan kila kisa hukuncin kisa za a yanke ne ai annahu zab ka ce ba yanka ne ba kun ga ya inci me yasa ya incin mala yace li anna iyalahu wa malahu fihim saboda iyalansa da dukiyarsa suna cikin su saboda haka fa mukhalafatun nabiyyi saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam fi misli hada a irin wannan yanayi kamar yadda shi abu lubaba yayi ananiyatun sun kai ne wa khiyanatun kuma ha'inci ne lillahi ga wato ha'intar Allah ne wa li rasulihi da manzonsa wa sa'irin musulmin da sauran musulmi fala budda min at-tanbihi ilayhi saboda haka irin wannan dole ne a faɗakar da mutane su guje wa irin wannan saboda haka faƙala ala sai Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ayyuhal ladzina amanu la taqulu أموالكم na فتنة وأن الله عنده أجر عظيم Allah ce ya ayyuhal ladhi na amanu ya ku waɗannan da suka yi imani la ta kuma kada ku ha'inci Allah wa rasula da manzon wata kono amanatikum in kun haka ya zama to kun ha in ci amanoninku alƙawuranku da kuka riƙe wa Allah cewa kun imani da shi alƙawuran da kuka riƙe wa annabi cewa kun imani da shi hmm? ku zaman to ta kono amanatikum kun ha in ci amanoninku ai eh, eh, ma menene eh ma atimuntum alaihi abinda aka amince muku a kansa ya zama ta kuma amince shi domin shi abu ne ba baba yayi annabi ya amince da shi ne ya tura shi kai wannan sako ga kuma abin da yi Wata abin da aka amince muku a kansa min addini na daga addini wa ghairihi da wurinsa kada ku yi haka wa antum ta'lamuna alhali kuna sanin ha'intar Allah ko ha'intar manzon Allah ba daidai bane ai wal halu ta'lamuna an kad waqa minkum khiyana idan har kun yi haka to tabbas ha'inci ya auku da gare ku kenan wa alamu ku sani annama amwalukum cewa dukiyoyinku wa auladukum da kuma ƴaƴanku fitnatul lakum fitna ce gare ku wani lokaci idan dai ƴaƴan da Allah madaukin sarki ya baka za su zama to sanadiyar ka ha'inci Allah da manzonsa ka ha'inci addinin ka sun zama tun fitina mummuna ai sadatun an umuri akhira fitina ce wacce take tsare ku ga kaiwa ga kyawawan al'amura na lahira mutumin da ya bar 'ya'yansa ko dukiyansa suka hana shi gini Allah maɗaukacin sarki kaga za a zama to sanadiyar shigansa wuta kenan da rashin shigansa aljanna wa anna Allah ku sani fa shi Allah madaukakin sarki inda innahu ajrun azim lada mai girma a wurin sa yake saboda haka ku zabi shi ku zaɓi manzonsa ku zaɓi addinin sa kan dukiyoyin ku ko yayan ku saboda haka fala tu fawituhu kada ku yi watsi ko ku yi wani abu da zai raba ku ko zai sa ku hasarar wannan lada mai yawan take wurin Allah madaukakin sarki ku yi haka wato bi mura'atil amwalikum wal auladi wal qiyam li ajlihim ta hanyar gabatar da mura'ar dukiya gabatar da maslahar dukiyoyi ku ƴaƴan ku wala ta sanya ku idan za ku yi ha'ince saboda kare wannan maslaha mala yace addinu amanatu shi addini amana ce وكل شعيرة من شعائره جزء من تلك الأمانة كما قوة شعيرة قوة ألامة لقد تكن ألام من الدين ينكي لون الأمانة فمن أقل بشيء منها أي من هذه الشعائر دون وندا يورجي كوي واسا كوي سكو سكو da wani abu na waɗannan ɓangarori ko innan sha'air wa'innan alamomi na addini min ha li'ananiyatihi saboda son zuciyarsa ba ta son kansa to ya sani faƙad kana Allah wa rasulahu tabbas ya haƙinci Allah da manzonsa wa kana ikwanahul muslimina kuma tabbas ya haƙinci ɗan musulmi فيجب على فاعل ذلك التوبة سولك توبة توبة ta zama wajibi akan duk wanda ya aikata wannan yayi kokari ya dawo maza ya tuba kamar yadda Abu Lubaba yayi kokari ya dawo yana yin abin da yayi nan da ne fahimci kurensa ya zo ya daure kansa a masallaci ce ga abin da ne ga abin ne saboda haka tuba na na miƙa kaina ga sai abinda da duk annabi yayi ba zan kunci kaina ba kuma kada wani kuskure ya kunce ni والتائب كمن لا ذنب له دون واللي فلا تكون كوري سنن نندن ينا داما فألا ذكر اتوبا في زمن تمكر بيتم أي الذنوب نعم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا يا قوة من لسكي إيماني إن تتقوا الله إذا كنت أورك الله كسن يكاريا تكاننكو لهشنسا كسن يكاريا تكاننكو da azabarsa bil inaba ta dawowa zuwa gare shi dawowa zuwa ga dokokinsa wa ghairiha da wani abin da ya kama da wani inaba daga cikin abubuwa na da'a in kun yi haka yaj'al allakun furqanan Allah maɗaukin sarki zai sanya muku furqan wato bambancewa ai ta kafu na fatan fatanjun wato Allah zai sanya muku rabewa zai sanya rabewa tsakanin kuwa bai na mata kafona da tsakanin abin da kuke tsoro fatan juna sai ku tsira idan kuka yi takawa sannan wa yukaffira ankum sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku kurakuren ku ko zunuban ku wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku zunubakum zunuban ku wallahi shi Allah zul ma ma'abucin falala ne al'azim mai girma malam yace ثم استكرد السياق إلى ما كان من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة دقنا Allah maɗaukin sarki kuma sai sitiradi wato ya faɗaɗa magana wato ya koma yana magana kan abinda ya faru a zama annabi sallallahu alaihi wasallam a makka can baya kenan shine mana ila min ya faɗaɗa magana zuwa ga abin da ya kasance na al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam fi makka a makka wa min amril mushrikin da kuma wato al'amari na mushrikai irin abin da ya faru tsakanin annabi da mushrikai ma'ahu ila an tsara al'amru ila ma tsara ilai fil madina har dai al'amari ya kai ga abin da ya kai a madina wato har annabi ya hijira ya dawo madina ya zamanto shine shugaban daula sabuwar daular musulunci ya zama to shi ne jagora har aka yi yakin badar aka yi nasara al'amura da suka kai inda suka kai wannan na kiransa istirali da magana ai ba da rafati badar ne kubra wato bayan yakin badar babban wato babban yakin badar faƙala sai Allah ya ce to wadkur ya Muhammad وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين na'am Allah ya kawo wannan kissa domin ya ƙara tunatar da su girman sa da irin nimomi da ya musu da su san cewa karfi a hannunsa yake nasara a hannunsa take domin sun shekara goma sha uku a makka ba abin da suka iya yi amma yanzu sun dawo madina cikin 'yan shekaru kaɗan ga al'amura sun canja suna hijira shekara ɗaya yan watanni aka yi yakin badar saboda haka ma'anawiyarsu ta ta bunƙasa a duniya ya zamanto kowa ya fara tsoron su, ya san cewa yanzu sun tsaya kan ƙafafuwansu to saboda haka wannan ni'ima ce sosai kenan inda zatin su ne kawai ke samar musu da nasara ya kamata a ce zaman su shekaru goma sha uku a makka sun ta kawo kansu irin wannan matsayi amma ba su faru ba ai amma kuma ga shan ba sun dawo madina cikin yan shekaru kaɗan al'amura sun canja to wannan shi kaɗai zai sa ko kuma wannan yana zai kasance cikin al'amura da za su sa su ƙara ganin girman Allah da cewa nasara a hannunsa take Allah ya ce wasu ya Muhammad ka tuna ya Muhammad idan yankuru bika alladhina kafaru a lokacin da kafurai suke ta shirye makirci a kanka wa qad ijtama'u lil mushawara su kafurai manya manyan kafuran makka dattawan banza na makka sun haɗu lil mushawarati domin yin shawara fi sha'anika game da lamarinka sun taru ina bidarin nadwa wani wuri da ake kira darun nadwa gidan taro suka taru liyusbituka ayyuki uka wa yahbasuka sun taru suna tattaunawa ko da su ɗauki mataki na su sanya ka cikin fursuna sanya ka cikin fursuna a ɗaure ka ba za a ji labarin ka an rasuluka kulluhum qatlata rajulin wahidin ko kuma su kashe ka dukkan su haɗu su kashe ka irin yadda mutum ɗaya ke kashe mutum ba wanda za a kama domin yan wanka ba yadda su za su yaƙi da dukkan larabawa za su yi ƙoƙari ne su haɗa kai ne cikin kashe ka duk sun yi wannan ko kuma su kore ka duk ka bar ma ƙasashen larabawa gaba ka tafi can za ka tafi ƙasar rum ko za ka tafi ƙasar farisa ka san da za ka duk yi wannan shawarar. shi ne auri kurjo min makka walhalu annahum na bika wato alhalin su suna ta makirci shirya makirci domin cutar da kai ai italo fi itsari amurka sun yi ta shirya dabaru daban-daban domin bata al'amarinka a lokacin da suke wannan wayan kurulla shi kuma Allah na ta tsatsara makirci da ya fi nasu makirci anan dabaru sun ta suna ta tsatsara dabaru ta da su cutar da kai shi kuwa Allah yana kallon su ya tsara dabararsa wacce tilasta zarkita su shine mana wa kurulla Allah shi ma kuma yana makirci bihin yana musu makirci bitaddiri tadbiri amrika ta hanyar tsatsara lamuran kai da za su tafi ba tare da ka ba bi an auha ilaika wato ta yadda ya aiko maka ya maka wahayi ma dabbarahu abin da ya tsara wa amarka bil khuruj ya umurce ka cewa ka bar maka ka fita faradda alaihim aqibata makrihim saboda haka Allah madaukakin sarki ya mar musu da martanin akibar makircin su ya zama to makircin su ya zama to yayi fashal wato bai ci nasara ba wallahu khairul makiri Allah ai shi yafi gwanan cewa wurin tsare-tsare ko kuma ka ce Allah shi ya fi dukkan masu makirci iya makirci ana sifanta Allah cewa yana makirci idan ya zo wajen mai da martani kun sani makirci din ma'anar makirci shirya mugunyar dabara ga wani domin ta yadda za ka cutar da shi to a lokacin a larabce kuma kowace harshe kowane harshe ma ana yin wannan za ka to kai ka min makirci to ainihi kuma dabaru na ko makirci na ya zarce naka saboda ka sun tsara dabaru sai da za su da annabi za su cutar da annabi Allah madaukakin sarki shi kuma dabara ya tsara dabara ta da zarce dabarar su anan Allah ya kira abin da makirci saboda muƙabalar wancan makirci su suka yi na zunubi shi naka daidai ne kuma ko yanzu wani ya tsara da cutar da kai kai kuma ka tsara yadda za ka warware wannan cutar ba laifi kai ba ko laifi kai ha ba laifi kai ba kan fashi idan suka zo suka kawo maka hari yankin nafin Allah ya sauke da bindigogin su kai ma suka sanar da kai kana ɗan bindigogin ka da jarumtakan kanka suka zo duka kashe su mun kai goma duka kashe su makircin ka ya yi masu makircin su kenan kai makircin sa mai kyau ne ma'adalla da shi domin akwai kishin ƙasa da taimakon ƙasa da taimakon al'umma da rage kwanne kun san kwanne <laughs> na'am to saboda haka wallahu khairul makirin Allah shine wanda fi masu shirya makirci iya mayar musu da martani ai alamuhum bihi Allah shi fi su sami duk wata dabara da za a shirya ومن أوان المشركين عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بينهم كما ألا يأتي هو سنين إرن هالا عند مشركين سكنونا النبي لو تكون النبي يكي شكوه شيء ذا دم ما يجبني دوست شريع مكة ألا مكين فرقية وليس بيتاتين نعم وإذا تتلى عليهم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين فهو مشركا مكة شيء daga cikinsu masu yawon bariki wanda suke tafiya irin su hira ko yankunan rum ko yankunan farisa su je su ɗauka koyo abubuwa ta tsuniyoyi in sun da ce ai muhammad abin da yake ina mu muna da yin sa tsara mutane su ta ba su labarai irin dai labari ya rima na mutane wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu ay alquran alqurani qalu sun ce qad sami'na mun ji mun ji abin da tatsunoyin da muhammad kai ke gaya mana labarin kaza kaza zamanin wane ne zamanin annabi musa zamanin kaza mun ji launa sha'u la qulna mithla hada mu ma inda mun ga dama za mu ga maka kistoshi ko tangwace wannan ko da suka fi ga kyau kuma mun san irin waɗannan daga cikin wanda suka shahara wurin faɗin irin wannan magana akwai wanda